أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتح والإمالة وبالفتح قهار البوار ضعاف معه عين الثلاثي يرى نشاجا أمينا بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال يسي باب الفتح والإمالة باب الفتح والإمالة الفتح شيء فتح القاري فما sai karatu ya buɗe bakinsa shine alfatu an gane shi kuma imala an tan huwa bil fathati na hawal kasara wa bil alifi na hawaliya ka karkatar da fataha zuwa kasara sai ta zama ita ba fataha ba ita ba kasara ba an gane ko kun zikara sai zikire a gare wani wasali ne ba fataha ba fataha shi ke daidai da wasalin a kasara ita ke daidai da wasalin ai ita imala ita ke daidai da wasalin i e da turanci an gane to wannan shine fati nan bai ce maka bai da lafzaini ba hmm. saboda sun qurra wa talata ba mai taglidi an gane ko da inda hauza ke taglidi khalafun khalafahu fiha hmm. an gane kuma shi kaluna wannan ibn abu jafar shi kuma waftahil baba iz ala hmm. kaga abu jafar ya saba ba shi fata yake gaba ɗaya bai taglidi bai imala an gane to shi sabu abu wannan shi ma abu amr yaqub shi ma khalafa aslahu bai imala sai ga wasu kalmomi tsiraru kalila an gane fi sai sa babu imala shi sa bai ce maka wa bainal lafzaini ba mala yace wa bil fathi wa bil fathi bawari bi afa ma huwa ayn rana sha jaa bayyala bil fathi qahar al kaga al da albawari hamza tabli ne ke musu an gane ko yayin da yake cewa ومعه في المواري وفي القهار حمزة قللة أنغاني حمزة قللة وتنذير عين أنغاني جاء ذير عين حج رواته الأبرار والتقليل لا يشيك لا تعتنى وأن حمزة هنا وسموافقة وخلف خالفه صفتها قرن القهار الموح هكذا ضعافا ضعافا عشان خلف هنا ده إمالة قولا واحدا شيء كما خلال yana da wasu hali ziyafan wa harfan namle wala bi khulfin kaga da mamnahu dole khulfin shi khallaj shi ke da khulfin to aka haka khalaf khalafa aslahu hamza an gane da wannan min ki khalaf da kuma ahli wajhi khallaj sai eh, fatha haka nan ma'ahu ainul sulasi haka nan ainul sulasi da ya kawo a can kaifa sulasi ghaira zagar bi madiyin amin khaba khabu khaba zaqat fa tujmila wa haqa wa zaqu jaa sha'a wa zada kul wa jaa ibn zakwan wa jaa mayyala wa lam yakun ainul sulasi to su ma khalafun khalafa hamza khalaf baya imali a baya imala a waɗannan ainul sulasi an gane ko sai waɗannan guda uku da ya keɓance ya ce rana sha'a ja bayyana a cikin ainihin sulasi waɗannan guda uku kawai kyau imala an gane rana kalla rena. hakanan kuma shi'a da je'a su yake amma irin su tseba irin su zeka irin su khefa irin su zeka duk baya wa imala shine rana sha ja a mayyala kal abrari kaga kal da shine na jalala faisala wa idza ja'u zira aini hajjar tuhu kal abrar wa taqlilu jadala faisala kaga yayi imala ya khalafa hamza gurin imala an gane shi hamza yuqallil shi kuma yuziru saboda shi a harkar labirari imala yake ya dora shi akan wancan rana sha'a ya mayyala kal abirari. an gane ko to da aka khalab yana imalar kal'ab a wannan alazira aini irin su an gane ko da irin su eh, menene eh, irin su wannan al'abariyar a gane da ashirar duk ira iren su zira aini alif bainar aini shine kal'abrari kalafin kalafahu fil imala shi hamza yayi taqlil kalafin amal haka nan yace ru'yal lami ru'yal lami ru'uya mai dauke da alif wallah hmm. ya kawo maka suna a kisayi hmm. an gane yana cewa walakin na ahya an kuma ba da wawihi wa fi ma siwahu kisayi mulila wa ya wa ru'uya ita ce ru'uyar lami wannan hmm. a gaban da ru'uyaya ru'uyaya ta kisayi ce dama hamza dama baya yi to kaga khalaf ba bukatar a ce khalaf ya samu asalin tun da dama hamza baya yi to da haka yana imala mislul kisa'i a ar-ru'ya shine almu'arraf an gane ko in kuntum lir-ru'ya ta'buruna kaga wannan lir-ru'ya mu'arraf an gane ko haka nan wana dainahu an ya ibrahimu قد saddaqta ruya قد saddaqta ru'ya shi ma wannan amma ja'alna ru'ya allati ita tace ru'ya lami kalabarar ru'ya lami taurata fi haka nan khalafahu fi tawrat tawrat hamza ta dalili yake an gane ko wa ilja'uka tawra da marul da husnuhu wa kullina fi jawdin wa kullu fi ballala to haka nan khalafahu fi taqlid to duk buran da hamza ke taqlid khalafun khalafahu ko da ya fataha kaman qahari wal bawari ko koyi imala kaman abrari da kuma taurati an gane ko shine yace ru'yal lam taurata fit fit shine khalaf duk wannan na khalaf an gane بالفتح كحال الجوال يا صباح عين الثلاث يا أمي لا كالابرار رؤيا اللام توراة فيد يا جماعة ولنا سنينا خلف bayan waɗannan khalafun yuwafiqu hamza an gane ko duk inda hamza ke imala to khalaf ya nayi gane in banda waɗannan da ya dabe, ya gurin fathi alqahari da bawari na ya fata di'afan yana yin fata hamza na imala yana fata shi haka nan ainu shi ma haka an gane ko to wannan kenan sai ce min wala tumil huz siwa a'ama bi subhana awwala wala tumil shi ne shine abu zai da mala gaba daya in man da waɗannan kalmomi na ɗaya ne a'ama bi subhana awwala subhana ita ce sura da samara da subhana allazi asra suratul isra'i an gane ko akwai kulman man kana fi hadhihi a'ama وهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أن غاني دكا قرآن سنة دفزكا قدا ودي في مصر فتحة لبعدها وسنة في مالا لبعدها أن غاني بو kaga hamza da isa'i suna yi musu da shuba suna yi musu imala gaba daya an gane sai su ce man kana fi hadi a me fa huwa bil akhirati a sauran qurra ahli sama da hafsu da ibnu amir suna fata wani ba ahli sama ba nafi'u da ibnu kasirin da ibn amir da hafs wanda abu amr suna fata abu amr shi ya raba kafa sai imala na farko sai fasaha da biyu sai ce hujjarsa shine ta farkon ita ce asalin a'ama din da ake nufi a'ama na makaho shine a'ama sai laisa alal a'ama harajun ana nufin makaho ce to ta farko man kana fi hazihi a'ama wa huwa fil akhirati a'ama yana nufin ashaddu umiya an gane ko kamar ka ce ajhalu amma a ce man kana fi hazihi jahil fa huwa ajhal to shine man kana fi hazihi a'ma fa huwa fil A ma. wa fi tsananin ma shi yasa sai bai wani wannan ba bai wani bi ba an gane ko to mahallin shahid abu amrin ya raba kama. ya ce man kana fi hazihi a'mi fa huwa fil A ma. an gane to yace wa huz wala tumil huz siwa a'ma bi subhana awwala kaga yaqub wa faqahu irin wannan kirari ya gobe man kana bi a ame fa huwa fil akhirati a'ma an gane da man ce bai imala gaba ɗaya sai a'ma bi subhana awwala kuma dama ita ce wacce abu amr bi zadi abu amr bin al ala yake yi wa an gane sai ya ce wasul kafirina wasul kafirina al kull wal naml wa ya yasin yumn waftah al bab id'a wasul kafirina tul shine ramzun rawun sa na farko shine ruwai hmm. shi ke imalar kafiri na kul duk inda kafiri ne ta zo mai alifuwa mai ya'un da nun an gane ko da imam shari ya ce ma kafiri na kafiri na yawa to da haka nan da ya ce kafiri ne ba yana nufin banda mara alif wallah ba hadda mai alif amma me yasa ya takaita ga wannan domin ya kawo da ka'ida wa in kilmatin atlaqtu fa ta ta bi da haka ita ma da al cewa an san duk abin da ya taba mara alif da mai alif wallah gurin imalar kafirina duk abu guda ne to da ka shi kul ruwais yaqub ala ruwayat ruwais yana imala dukkan kafiri ne da alkafiri ne wannan lahud na suratul naml shine ittafaqa ma ahurahu Za ka yaqub bi akmalihi yana imalar kafiri ne na suratul naml innaha kanat min qaumin kafirina an gane yaqub bi akmalihi da rauhun da ruwais an gane ko amma an ka cire na namul to duk sauran rauhu baya musu sai kadai an gane ko to ga inda kuma shi ruwaisi ya yi ya uya sina yumnun kaga yumnun shine ruwai a rauhun rauhun din an gane shi ruwai shi yayi kafiri da duk inda suka zo shi kuma ruwai rauhun da yi ba ban da na na ba to sai ga nan shi kuma ruwai rauhun shi yayi imalar ah, yesi yesi kaga shi kuma ban da ruwai shine ya'u ya tsina yunnu wanda hilbaba iz ala wanda ke fata babu shine iz ala shine abuja ala ran ne na hafsa ma ga babu hafsa na an gane da aka karkar shi iz ala da abuja fa da hafsa an gane saboda da ba hafsa ne su da hujjojin suna an gane masu imana ko da aka yi su ne sauki malar wannan abu ya ko khalafa aslahu ba kai bai imala an banda waɗannan kalmomi guda uku da ambata mana amma bi subhana awwala da kefirina da na namul da sauran sai ya uya su ne yin su kenan shi kuma abu jafar bai da imala bai da taklidi gaba ɗaya an gane ko kaman kalon za kalon imalarsa guda ɗaya an gane herin rawa sannan yana da taklidi an gane ko كما ذا التوراة هنا لحي ميم أن لا أدنه التدريب لا أصوى النشيء ولكن يقول لك ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من kabalun ra'atin wa lamatin nutuha wa qifya abahdilha ala hum wa limhala na malan yace babu ra'at qallamat wal waqfu ala al marsum shine marsum al khabar yace kabalun ra'atin wa lamatin nutuha kalmar za ka dauki harafin farko shine al hamza da ga gurin ramzi da hamzatul wasl da hamzatul qati da tafiya guda kaga utul hamzatul wasl an gane ko wacan kuma yana cewa fatu abin kaga fatu abin adin nan ta qat'in da ka da tafiya su guda haka nan can yace eh, warfata baba iz ala kaga iz hamza ta ce to da haka ma'ana utulu ramzun utulu abu ja'far yana karatun ra'atin da lamatin ka kaluna kaga kalafa nafi min riwayati warshi da ka kira'arsa da ra'atin bai tablizin ra'a bai tarqiqin ra'at irin yadda warshi Hmm. kuma bai ta galizan lama irin da ke shi ne ka kaluna ra'atin walamatin ituluha an gane kuma gaba da mana mana ka karanta ra'atin da lamatin ka kaluna hmm. ya aba abah ha yanzu ya zo maka bayan abin da ya shafi marsum ya gama da ra'at wal lamat duk wannan ka kakashan da shi ba a da bukatun an gane ko hmm. ba da wannan lamu da ra duk bai da bukatun sanan ya gama da zuwa alisul baiti Waƙifi ya Aba gurin ya abaci an gane ko ya abati Ina cewa wa ya abati ta haitu ja libin amirin ta ga ibn amir shi ke fata ya abata ya abata to faqahu anan ala hum kaga ala abu ja'far hum kuma yaqub da ka yaqub da abu ja'far faqa ibn amir suna karatu irin na ibn amir na wakati na ووقفها والحكم ليك مينه والكيفية أباح عندنا حكني عندنا ابن عامر دا وانا دا ابن كثير ne bilha ala abu ja'far um yaqub suke tsayawa ya kan gane abin da samu wannan saboda ya saba da arrasin duk wanda ya daidai da arrasin babu kasar kawo shi nan dama asali ka tsaya alal marsu ne to amma inda aka samu wani a rubutu daban karatunsa daban wakafan to shi yake cewa ya saba mara shi yake ambata to kaga wanda suka karanta bilha sun karanta shi bilha alhalin rasam din bitta ne alahum saura khalaf saura khalafun wa faqa aslahu sai ya ce ya abad kuma da nan ya aba an gane yace wa lim hala wa sa'iri hakal haka nan lim kudin lima an gane hala yaqub su ma yana tsaya musu da ha tunda matsofin ne ala wa ya wa kifiya a ba to za ka yana lima ya lallabi na manu lima ta kulu na mana ta falon zai tsaya lima an gane ko wa sa'iri ha da yan uwansu inda ya kawo can wa fima wa fima wa amma wa mimma fima lima an gane su ne zabidinsu shi ne ma irin wannan ma idan ta zo istifhamiya idan ma ta zo masula daban ma shardiya daban amma ma ta zo istifhamiya ta tambaya to ta ce idan baka a harkun jar sai a cire wannan alif amma ya ta sa'aluna asalin ka amma lima ta kuluna asalin sa lima an gane amma idan ba ta tambaya ba ce ba a cirewa kaman wala ta kulu lima ta sifu alsinatukum alkaziba kaga ba tambaya ba ce wannan ba a cire alif ba amma irin su fi makum an gane ko haka nan min makhulaq an gane ko da sauransu waɗannan su yake nufi to su ne yace kalbazzi kamar yadda ya kawo bazzi can yace bai kulfin alil bazzi kaga bazzi na da fuska biyu to amma anan da yace kalbazzi ba yana nufin kalbazzi gurin fuska biyu ba yana nufin kalbar zigurin fuskarsa ta makufi da haye. Hmm. da aka magana mafi inganci cewa yaƙo yana da ƙaunar wahidan da biyan yanar alalha ba yana da fuska bi irin bazzi ba ta ga da yake kalbazi bai kunshi sa wannan kenan ko tsayawa da ha'u wanda bazzi ya ce ma'a huwa hi hakanan yana ƙarin tsayawa da huwa da hiya Allahu la ilaha illa huwa hmm. duk inda huwa take inda ya tsaya to zai tsaya mata da ha'u an gane ko haka nan hiya an gane ko duk inda hiya take zai tsaya da wacce aka rubuta da wacce ba rubuta mata ga ta ta kariya da ma rubuta mata nata kuma da raka ma hiya irin ta ne to da duk inda hiya take zai tsaya mata ba hiya an gane ma'ahu wa hi waɗannan ke haka nan wa anhu nahu alaihinna ilayya rawal mala haka nan anhu har ila yau shi wa kenan yaƙo yana tsayawa a irin kalmar alaihinna an gane nahau kaga da aka ce nahau ana nufin ba ita kadai ba menene ma'auni ma'auni shine nunin mashi nunin idan ta zo da shadda duk nunin nisa idan ta zo da shadda an gane ko irin su fi hinna hmm. sai ce fi hunna dama yana dan manufa wancan da ya kawo ko wa yayi in taskun da وأجيب واللم في الهاء هللا عن الياء إن تصبر وهذا sai في alai عليهن an gane ko bi haka nan bi hinna duk inda nuna musaddada ce ya tsaya a kanta ko zai tsaya matsala shi ne wa anhu nahu alaihinna ilayya ilayya shi ma nahu ilayya ilayya shi kuma ya ulmata mutakallim an gane ko ala hada siratun alayya kaga alayya ya wal mutakallim da tafiya su da ilayya summa ilayya marji'ukum duk tafiya su an ya tsaya ilayya an gane ko alayya duk inda ya tsaya irin wannan da duk inda aka samu irin wannan bai musirihiyya an gane ko duk tafiya su guda amma banda irin sa amaniya an gane ko saboda amaniya ma ya wal mutakallim an gane ko lai sabai amani ya ko wala amani kaga amani ba amani ya nawa ba to da haka ba ta ce ita ya ce wa an hunahu alayhinna ilayya rawal mala rawal mala'u anhu an yaqu mhm. وذو ندبة مع ثم إبولها حذفا بثوبان يحمالي وما هي موصلة حماه وأثبت خذ كفحذ كتابية حسابي تسلق تجد الوقت حفلا وذو ندبة مع ثم طب طب شين رويس قبل بسكين دالبان يعقوب رويس اختص ya keɓanta shi kaɗai da ƙarin ha'un karfa mace yana magana kan ƙarin ha'un wakfan idan kira ha'un sak a wurin zunu dubatin wanda ke da abin nuduba shi ne abin damuwa idan wani abu ya dame ka na kiran kaito da wayo Allah shi ake kira nuduba kiransu ya hasarata an gane ko ya hasafa alayu kuma ya wailata su ne waɗannan ya hasarata da ya hasafa da ya wailata su ne nudu to su ma yakubu ne ya tsaya sai ya ce ya asafa ya wailata ya hasarata shine wa zunul hakanan ma samma wa idza ra'aita samma in ya tsaya akan samma sai ce samma an gane waɗannan su ne inda yakubu yake karin hawa an gane yana karin hawan a wurin ya aba ya aba shi kuma tare da abu ja'afar suke sannan yake banta da karin ha a gurin lima gurin wafi ma wa mimma kifo amma lima ma na banzi shi ma yana yi ƙari akan wannan yana zuwa akan nunin ina nunin nisuwa idan tana da shadda in ya tsaya a kanta to zai tsaya da ha'ul sai ƙari akan haka shine ya'ul mutakallim sai inda ya'ul mutakallim cike in ya tsaya a kanta zai tsaya da ha'ul an gane ko sai ikhtasa kuma cikin rawuyansa dusu ruwais banda rau ruwais ya yi ƙari da ha'un a gurin zunu dubatin su ne ya wailata ya hasanata da ya asafa tare da kalmar samma an ga wannan ko mm. to wannan ya gama da haka abin da ya nan shine abin da babu a rasa sai ya kawo shi babu shi ka ga rasin babu wannan hadin mm. ilayya alaihin naha babu ita a rubuce to amma a ta tabi halafza wannan shine mukhalafatar rasul inda za a tashi kuma yanzu abu ne da yake yana rubuce sai a ki karanta shi ga wannan baya rubuce an kara shi wannan kuma babu shi akwai shi amma an cire shi an ki karanta shi shine wali hazifan mali wa ma ya munsila mahu an gane wali hazifan haɗin nan irin haɗin da ya ƙari a kan to anan kuma an hazzafe ta can da ba a sa ya ta nan da take rubuta kuma yana hazzafe ta wali hazifan bi sulfaniya hmm. an gane ko da yake cewa ma an ni halaka anni sultaniya haka nan ma agna anni maliya an gane da mahiya kuma ka mahiya an gane ko sai ya cire ta bali hazifan bi sultaniya mali wa mahiya mu yake nufi da mutila idan ya wuce amma idan ya tsaya kana kuma ka mahiya na narun hamiya ko wadancan da ya kara dama kun ga inda lokacin ya kara ya kara inda lokacin akwai bukatar ya kara amma wurin wucewa to waɗanda suke da su ma tire su yake an gane ko mali ya hace ya ce ba ma ka ba ma ka ma iya nari munarun hali haka nan ma agana ne maliya maliya ya halaka ya halaka babu hawa shine wali hazifan bi sultaniya mali wa ma musila himahu shike cirewa shine ramzin yaqub wa asbit fuz fuz shine khalaf shi ko yana islatin an gane ko yana cewa wa ya fa shifa'an maliya ma hiya fasil wa sultaniya min duni ha'il fatu sala haka ne ko to kaga hamza yana cire hawo nan khalafa ko khala shi sai ambace shi wa asbit fun kaga hazif كتابية كتابي تسنبت دلسة ولد الوصل فلا كذا حكا وني كذا حذف كتابية حكا كتابية هنا تريوا كتابية ya laita ne a walam adri ma hisabiya an gane ko a karanta ne ke cewa in yi zanen to an nemo lakin hisabiya shi ma kitabiya guda biyu sabulu ya la ya a'u kitabiya da wancan kuma ya laita ne da mutu kitabiya sai wannan shi kuma ta sanna na can suratul baqara an gane wanzu ila ta'amika wa sharabika ta sanna. yana da ha'un rasuma mm. amma gurin wucewa hamdu da kisa'i suka ce an gane ko to shi ma anan gub wafa gaho shi ma sai cire itabiya itabi ta sanna ce eh, ladal wakili wakatadi an gane ko sani ki cewa wakili har su ha'i shi ba an gane shi ba suna cire masa hawa saboda ha'un sakta ce sunan kuɗa kuma suna itibatin ta an gane ko suna itibatin da ko sun wuce din tunda buruki masu sai su sa an gane ko shi kuma ibn zakwan har da ƙari ma hasila ma yana masa an gane ko yana cewa mudda bi khulfin ma ja sabi ta sannan da da rasul in bala wa ne يعني أكثر حسب شفاء أو بالتاريخ بالكسر كفلا ومدة da ما جاء الذي من عمل عمل تاريخ إذا ما يتابع تفتح كل دين ya mara tariki kuma shi ibn amir ya kari da eh, ibn zakwan ya kari da mata sila ma gaba da to haka nan yace eh, ladal wasil huffala duka na yaqu na kalab nan da a kalab bai saba wa asalahu ba an gane yadda hamza ya kai shi bi saba su abu amr da abu jafar shi bai da su ya kasa ya aba وأيا بأيا ما طواه لما سيدا وبالياء إن تحذب لساكنه على سؤال النذر من يؤت وكسر ولا ممال مع ويكأنه ويكأنك ذات لا قال يتي وأيا بأيا ما شفا تيوا أكن أيا أقولن أيا ما تدعو شفا an gane dawa kai afuwan dawa yi wannan ko ruwai ruwai shi ya kira irin hamza da kisaye an gane ko ayyan matar sai suka kaddara cewa ayya daban ma daban an gane wannan shi ne ne da wasu ne wannan mamancin su hada suke ko a raba suke kaga shi ba sun cire wani abin da yake rubuce ba ko su shigar da abin da babu shi ba an gane ba irin wancan da aka yi na ha'usar da cire ta da sata ba wannan shi rubutun na nan kuma duk sun karanta amma iyaka bambanci eh, ma nan tana tare da ayya ko ba ta tare da ayya ayya ita kadai ce ko ko ayya sai ta haɗe da masu ba da ayyan ma da sauran mafi yawan ƙurra haɗa suke ayyan ma su kuma gungunan sa ayya daban ba Shi shine wa ayyan bi ayyan ma tsuwan wa bi ma fidan fidan shine khalaf khalaf khalafa hamza saboda hamza na daga cikin masu yawa ayyan wa ayyan bi ayyan ma shafa kamar da nake wa ayyan bi ayyan ma tsuwan kaga hamza da kisa'i tare da tsuwan suke ayya shi kuma kalaf sai ya kawo tare da jama'a shi ne wa ayyan bi ayyan ma wani wa na fidan wani bil ya'i in tuhzaf sai a hala wa bil ya'i ai al waqf bil ya'i tsayawa da yawon inda babu yawon nan babu ya harfu an gane ko hiya mahzufa to amma sai ta tsaya a kan an gane ko sani cewa hazzafe yawon a cikin alkur'ani kala kala ne akwai hazzafe yawon wanda yaktazihi al-i'rab wanda irabi dama ya tsari an gane ko kaman eh, menene wa in ya tafarraka lahu. an gane ko yugnillahu kaga yugnillahu muhallin sa muhallin da zuma ne saboda jawabin ilmi an gane ko kaga tunda jawabin ne dole a cire to duk wanda aka cire bi hazal ma'ana bai dawo an gane ko wanda aka cire bi hazal ma'ana ba ka samu wani gari ya karanta eh, wa in ya tafarraka yugani in ya tsaya saboda babu ya irabi ya riga ya cire ta banda irin wanda aka samu aka yi sabani na gurin wa man yattaqi zaka a wa man yattaqi zaka ya yattaqi ne hu man yattaqi kaga sanan sai yattaqi sai ya wannan ta tafi saboda zuwan man an gane ko to amma za su masu sun isbatin ya an gane ko sun je sun kawo shi nemin babin cewa ya saki din ba wancan babi ba wallahu ala akwai da magana amma dai al'asul shine ya'un idan majzuma ce akwai abin da ya cire ta to ta tafi an gane yadda abin yake ko wannan kenan sai abu na biyu inda ya'un din take inda take a rubuce da ita da wawu har da alif idan suka haɗu da sukun ba a da ha labudda an tasbuta lafzan an gane kamar walakada ta ina dawu da wasu laimana ilma wa ƙalal hamdulillah haka baka jin ƙala alif nan ta faɗi amma lafzan amma a rubutu fa a tsaro da tsaro saboda ya kamata ta zo ba ta zo maka gaba za a fahimci tana gudan ba don da darura ce za a lafzance ta faɗi to ta faɗi a lafzance to amma kuma tana nan haram kamar su ne so eh, menene wa idu qalul lahumma wa idu qalul lahumma qalul lahumma kaga ta da ta faɗi an gane ko kaga ta faɗi me yasa ta faɗi saboda lafazi lafazin ya zama na dole ta faɗi lafazin amma kuma kitabatan fa tana haka na kuma da Allah ke cewa yu'til hikma ta man yasha yu'til hikma kaga ya unta faɗi baka jin yu'til hikma ya dole ta faɗi lafazin saboda baka hada sukun guda biyu dole sai ta faɗi sai ya unta faɗi to amma rasman fa tana an gane wannan ko to a irin wannan wurare su ne wasu guri a alkur'ani aka samu gashi rasin din ta faɗi a lafzan sai kuma a rasin ma aka cire to kaga nan ke ba da iskali an fahimci na ko irin wannan ke ba da iskali kamar irin su yau mai yadda da'i ila shay'in nukur yau mai yadda da'i da irin su wa yadda insani kaga yadda an cire mata wa kuma kada babu wani jazama ba ka cewa in yadda insani ko wani babu kawai farkon ta yauma yauma kaga abin da ke biyo bayan da babu an gane yau yauma yadda uddari yauma yunadi an gane ko yau yauma yunadi tana da yawon da ta to kaga amana yau yauma yad'u sai aka cire mata wawu kaga ba jazuma bane ka aka cire wawu an gane ko haka nan fal yad'u nadiyahu nadiyahu nadu zaman kaga bambancin fal yad'u kaga yad'u mudari'i nadu shi ma mudari'i amma fal yad'u kulura shi kun gama jazuma me masa jazuma me ma ba fa'un ba ta jazuma me masa jazuma me masa jazuma lamul amr lamul amr an gane ko wal yatalaqqa lamul amr an gane ko wal yattaqillaha rabba lamul amr ita ce ta yi ma wannan da aka kaga yau mai yadda jira na yau mai yadda a menene kwaliyadu kaga ita majazuma ce kar ku tabbata ku jira ko faliyadu ku je ku jira nan za ku shiga inuwa faliyadu kaga ba ba ma shi majzuma ne kaga lafiya lau to amma sanad'u zabaniya kaga ba abin da ya masa jazama saboda sinin ba ta daga cikin wannan ba ta daga cikin ba a arfar jazama an gane da sinin da saufa duk ba ta an gane ko don haka ire-iren waɗannan to da haka wannan kenan sai akwai ɗayan kuma shine yan fullahu al wanda shi ya fi fitarwa saboda yana ce fa in sha illahu yaktin al-adl wa yamhu Allahu an gane ko sai zama na kaga yaktin majizumin saboda jawabar shan. wa yamhu in ka mai da shi tsohon ala yaktim kaga sai ka fi daidai da jazamin fa in sha illahu yaktin al wa yamhu Allahu al an gane amma malamai ba su hada shi da wancan ba saboda shi yaktim shine alal mashi'a fa in yasha illahu yaqtim ala shi ko yan Allahu al-batil Allah bai gina shi akan mashi'a ba ya riga ya bar shi abu ne wanda da'iman wa yuhibbu Allahu haɗa haqq bi kalimati an gane ko Allah yana shafe al to bai gina shi akan mashi'a ba sai suka ce to shi wannan tafiya su guda amma Allah shahide waɗannan ba su da abin da ya musu jazama kuma an cire musu harfin an gane wannan ko to haka nan ita ma ya'un tana da shi da yawa fiye da nawawu nawawun waɗannan guda hudu ne kawai kaga ya'un tana da wannan wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima hada sawfa yu'ti Allahu al sai aka cire mata yawo tunda kaga sawfa ba ta jazuma wa yu'ti sai aka cire yawo kaga da yake haka nan akwai na suratul an'am ita da qira'at wallahu yaqdi da riwaya wurin wallahi ba ba wallahu yaqussu kuma karanta wallahu ba karanta ba ta tana da da kira'ar ya kusul haka ba ta samu waje ba an gane domin ya ba za ta bari a karanta ya kusul haka ba to karanta ta ya kusul haka ya nuna ba ta da yawa wannan sun dasa shi ya kusul haka ma'ana an cire masa yawo ka zo da nashi haka nan surat yunus ثم na رسلنا na Amanu, كذلك حقا علينا كون ننجي المؤمنين كون ننجي المؤمنين هو شيء an cire mata yawo ga yawo da nan babu an gane ko to kaga ire-iren waɗannan suna nan haka nan akwai eh, yau mai yunadil munadi haka nan fama tukunin nuzur shi ma fama tukuni an nuzur ma din ba ta sharadi ba to muhallin shayar waɗannan ya din an cire su ba dalilin jaz ba da sababin jazama ba to waɗannan ya din aka cire su ba da sababin jazama ba shine in yaqub ya tsaya sai ya dawo da an gane gurin sawfa yuti Allahu al-mu'mina zai sai ce sawfa yuti an gane ko amma ganin nuzur shi ba sai ce fa ma gani in ya tsaya duk da babu ya'un din amma zai kawo ta shine wa bil ya'i in tuhzaf li sakinihi idan an cire ta saboda sukun sukun din da ya biyo baya sai aka cire tuganin nuzur ga sukun ya biyo law wa yu'ti Allahu al mu'minina sukun ya biyo to sai aka cire an gane ko sai yace wa bil ya'i in tuhzaf li sakinihi hala shine yaqub ka tugunin nuzur haka nan tugunin nuzur haka nan man yu'ta yu'ti al-hikmata man yasha man yu'ta al-hikmata shi yaqub karatun sa man yu'ti al-hikmata da haka yu'ti al-hikmata da man yu'ti al-hikma kawo su duka tafiye su guda kaman fal yad'u nadiyahu sanadu zamani na farko an cire cire wasu yayi daidai bisa ga irabi na biyu kuma liraminsa sa bai shi a cire ba aka ce to haka nan shi ma nan sai karanta shi yu'til hikmata man yasha wa man yu'ta shi wancan yu'ti hikimata yana da yawo an gane wa man yu'ti hikimata yana da yawo bisa ka'idarsa an gane wa man yu'ta hikimata sai sake kana wa man yu'ti hikimata an gane ko sai wa man yu'ti shine yu'ta ka tugunin nuzur man yu'ta an gane waqtin sai masa takar an gane haka yake karanta shi haka sai yake yake ma wala mi wala mi mali haka nan yana rabe ma da lamu da yana tsayawa kan lamu ko ya ce mene wabil yayi in tuhzab sakinihi yi halawa lami aiwa ya kif ala lami mali yana karan tsayawa kan lamu yana cewa mali ladal Furgani wal kafi wan ta wa sala ala ma hajja wannan ne mahallin shahid kaga hajja abu amr al abu amr al basri ne asalin yaqub da ka ba masa basri yana zuwa kan ma an gane ko sai tsaya ma sai tashi lihazar rasu an gane ma lihazar rasu an gane shi kuma ya tsaya yakubu khalafa sai ya tsaya mal an gane saboda an rafe ta mal asalinta shine irin karatun da abu amur bin al'alaye saboda ma daban lihazar rasu daban ma lihazar kitabi hada ma daban lihaza daban sai a haɗe su a rubutu to amma tana da rabe a rubutu sai sauran ƙura suka bi rubutu suka ce mal tsaya da lamun tare da ba to shine sai yakubu khalifa ba amrin ya tsaya kan lamun an gane ko wala mi ma li ma ka anna ka anna ta tala an gane ko eh, ma awaika anna aka nan yana tsayawa waika anna saɓanin mai gidansa da yake cewa wajibu ya ka'anna wa ka'anna bi ratlihi kaman yanda yake sai ya ce ka ba shi gaba wa bil ya'i kifrifkan wa bil kafi kulli la kaga abu amr shi wayik yake tsayawa wayik shi kuma ki sa'i wai sai ta shi ka'anna wai ita ce daidai kalmar a ki sa'i wai shi kuma abu amr wayik sauran kura kuma wai ka'anna wancan kuma wai ka'an an gane to abu shi yaqub khalafa abu amr al-basri da ya babu amr al-basri da zai ya wayyik an gane to khalafa sai sai wai wayyika anna da kuma wayyika an an gane shi alhamdulillah alhamdulillah wannan karatu an yi shi yau alhamis 25 ga watan jun miladiya 2020 wanda ya daidai uku ga watan zulkada hijira 1441 hau